Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 31 ga watan Janairu na shekarar dubu da 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hafiz babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai dubu talatin a fadin kasar don taimakawa jama'ar da ke yankunan karkara yin musayar tsofaffin su zuwa sabbi. Wani ban mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin inda ya kashe mutane akalla ɗaya. shugaban amurka joe biden ya ce amurka ba za ta ba ukraine jiragen saman yakin f-16 ba yayin da kiev ke neman karin gawurtattun makamai don yaki da mamayar rasha kanin labaran kenan a ci gaba da kawo muku rahotonmu na musamman kan halin rayuwa a jihohin najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe A yau za mu dubi halin rayuwar talakawa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu. Har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harshen fulatanci wato jange ndure dume. To sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sakko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai dubu talatin a faɗin ƙasar don taimakawa jama'ar da ke zama a yankunan karkara yin musayar tsofaffin su zuwa sababbi. Matakin tura jami'an dubu talatin da babban bankin na Najeriya ya yi na zuwa ne bayan sanarwar da ya fadda a ranar Lahadi ta tsawaita wa'adin daina amfani da kuɗin na ranar talatin da ɗaya ga watan Janairu da kwana goma don 'yan ƙasar su canza su. Babban bankin ya ce an yi hakan ne don ba 'yan ƙasa damar canza tsofaffin takardun kuɗinsu da kuma rage haɗarin asara musamman ga waɗanda ke yankunan karkara da ke da ƙarancin bankuna ko cibiyoyin hada-hadar kuɗi. sai dai yayin da wasu da dama ke yabawa da tsawaita wa'adan wani mazaunin abuja mai suna prince emoroleshi ya ce babban bankin na najeriya ya miƙa wuya ga matsin lambar 'yan siyasa I had this feeling it might be extended because of um, the APC and the PDP uh, presidential aspirants, their reaction. ya ce dama na yi tunani ta yiwuwa tsawaita wa'adan saboda irin martanin da 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc da pdp suka yi idan zan faɗi gaskiya ban ji daɗin matakin da gwamnan cbn ya ɗauka ba shi kuma indu nwokolo cewa ya yi musayar kuɗin na da mahimmanci yana ganin bankin na cbn ya duba abubuwa da yawa a kewaye da tsarin da kuma yanayin da ƙasar ke ciki a yanzu. Wani bom mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jikkata wasu fiye da 150. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Kaiba Pakhtunkhwa a cewar 'yan sanda. Wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatarwa muryar Amurka adadin waɗanda aka kashe. ya kuma ce akwai fargabar adadin zai karu saboda har yanzu akwai wasu masu ibada da ba a san inda suke ba da kuma garubakin wasu da ba a tantance ba wani babban jami'in tsaro shafi'ullah khan ya ce an gano wasu mutane biyu da suka tsira a cikin baraguzan gini Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba yayin da kiev ke neman ƙarin gawartattun makamai don yaƙi da mamayar rasha wani mai ba ministan tsaron ukraine shawara yuri sak ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters a makon da ya gabata cewa ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaƙi irin su f-16 bayan da ta samu tankokin yaƙi A makon jiya ne dai Ukraine ta samu ƙarin tallafi a lokacin da Amurka da Jamus suka yi alkawarin tura mata tankokin yaƙi. Bayan da Jamus ta kwashe makonni tana ɗari-ɗari game da batun turawa Ukraine ɗin tankokin yaƙin Leopard 2. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To dalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. Wakilinmu na jihar Adamawa, Lado Salisu Muhammad Garba, ya yi nazarin tarihin siyasa da tattalin arzikin jihar Adamawa tun daga lokacin da aka kafa jihar daga tsohuwar jihar Gongola da ke arewa maso gabashin Najeriya zuwa yanzu. Salisu gare ka. Kalaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka kamar kuka kuri'ar Zaɓe jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan takwas na shekarar inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. Lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa wanda ya fara wa'adin mulkinsa a ranar biyu ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar 'yan NRC wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawan inda Abubakar Sale Mincika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar tara ga watan Disamba na shekarar 1993 inda aka samu sauyi mulki ya koma hannun soja. Kaftin Green Gori Abone ne ya karbi mulkin. Kaftin ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar goma sha hudu ga watan Satumba na shekara 1994. Hakanan dai aka yi ta tafiya har ko mulkin ya sake komawa hannun farin hula manya-manyan jam'iyyu da suke takarawa a siyasar jihar adamawa inda aka fara da jam'iyyar nan ta pdp sai kuma jam'iyyar nan ta sdp da kuma jam'iyyar nan ta labour party sai kuma jam'iyyar nan ta apc wada yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin pdp ta yanzu lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri barisa eti shehu shine shugaban jam'iyyar pdp PDP a jihar Adamawan wadda kuwa jam'iyyarsa ce take mulkar jihar wadda ne masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawowa kan karagan mulki. Zabe ya karato kuma mun san cewa zabe na kusa muna shirye kuma za mu shiga zabe don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa. Shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawan Mr. Sama'ila Tadawus shi kuwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun karbi ka karagan mulki a gurin jam'iyyar ta pdp mun riga mun gama shiri tsaf kuma bisa ga dukan alamu san bahaushe ce wai juma mai kyau wai daga laraba ke ganin ta bisa ga alamu muna gani cin zaben nan yana da sauki a wajen mu dalili kuwa kasan shugaban kasan mu shi tunubu ya dauki shetima a sa. kuma dukansu su ne founders na apc kuma grassroots politicians dama in za yi siyasa in talakawa suna so su fahimci me za su zaba shine a tambaya baya mai kai tun tunda da ya sa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna sun yi senators sun kafa mutane Allah zai ba mu zabe muna da confidence na cin zabe nan insha Allah. Su ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban kamar irin ta SDP jam'iyya mai alamar doki wadda Dr. Umar Ardo ya zama ɗan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP wadda ya ce sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zaɓe a halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka. Mun zauna muna da jama'a mun yi magana da su mun san damuwansu san mu kuma manufofinmu muka ɗauko alkawari wa juna yadda za mu haɗu ba mu goyon ba mu sa mu kuma gwamnati sannan mu kuma mu biya bukatunsu wanda ke cin musu tuwo a ƙarya. Jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harshen fulatanci wato jange ndure dume wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekiyar allo a mashigar fadar lamidan jihar adamawa aka rubuta wannan kalma a ciki a shatale-talen shiga fadar lamidan ma dai domin nuna abin alfahari da kuma na tarihi ya sanya aka yi alamar kwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki wadda hakan na nuni da cewa gari ne ke da fulani makiwata na dabbobi hukumomi daban-daban a jihar sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin benue da kuma na gongola al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na benue da na gongola wadda ke tafiya guri guda kuma kowanne da kalarsa a cikin tafki guda ba tare da sun cakudu da juna ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar adama ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu lado salisu garba muryar amurka daga daga Adamawa a Najeriya. Talaka bar kuka, ka Na Latino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya. A gaida Lado Salisu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Litinin ofishin jakadancin Amurka da ke Turkiyya ya gargada Amurkawa da cewa akwai yiwuwar kai hare-hare a kan majami'u da wuraren ibadar Yahudawa da kuma ofisoshin diflomasiyya a birnin Istanbul. Wannan shine karo na biyu a cikin kwanaki hudu da kasar ta fadda sanarwar gargadi bayan aukuwar lamarin kona alkur'ani mai tsarki a kasashen turai. A cikin wata sabuwar sanarwar tsaro, ofishin jakadancin na Amurka ya ce ta yiwu 'yan ta'adda su kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren da 'yan kasashen yammacin duniya ke yawan zuwa, musamman a unguwannin Biyolu, Galata, taksim da istiklal da ke birnin istanbul sanarwar ta kara da cewa hukumomin Turkiyya na gudanar da bincike a kan lamarin a ranar juma'ar da ta gabata ofisoshin jakadanci da yawa da ke birnin ankara ciki har da na amurka da jamus da faransa da kuma italiya suka fitar da sanarwa akan yiwuwar kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren ibada biyo bayan aukuwar wasu lamura daban-daban inda aka kona alkur'ani mai tsarki a sweden netherlands da denmark kasar azerbaijan ta ce ta dakatar da aiki a ofishin jakadancinta da ke iran kwanaki bayan da wani dan bindiga ya afka a ofishin jakadancin ya kashe wani mai gadi tare da jakata wasu mutum biyu iran dai ta ce harin na ranar juma'a na san rai ne amma azerbaijan na masa kallon na ta'addanci Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan, Aihan Zajiza, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa ko da yake an dakatar da ayyuka a ofishin jakadancin na Azerbaijan da ke Iran na wani dan lokaci. Hakan ba yana nufin an yanke hulɗar diflomasiyya ba ne. a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na iran ibrahim ra'isi a ranar asabar ɗin da ta gabata shugaban azerbaijan ilham aliyev ya ce yana fatan za a yi bincike sosai akan harin na ta'addanci a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar a mu ta BOA Africa akan mita baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su buɗe baki su yi magana ba saboda me saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka crisis da yanzu najeriya take ciki yanzu wa kawo shi ai jam'iyyu guda biyu nan ne eh ai shine ma babban abun takamata don jihar Buhari ce idan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba eh, eh, eh, ita PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da ya yi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba wasu ma don jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana bannatoci da hare-haren da ake yi don jihar shugaban kasa ce don yayi wani abu idan janar muhammadu buhari ya yi laifi a dan jam'iyyar apc bai kamata a shugaban kasar najeriya eh. idan dai za a ba buhari laifi dan yana dan jam'iyyar apc to duk ɗan najeriya ma ba shi laifi eh. tunda shi ma na cikin najeriya eh. kusan duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin pdp ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a ɗora akan abin da muka yi wallahi amma ba a yi wani abu sabo ko jirgin ƙasar nan da ake magana waye pdp ce Jama'a barkan ku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Shin me tasirin tsufa ko yawan shekaru da kuma lafiyar dan takara na shugaban kasa a wuri irin Najeriya ne? Sannan kuma me ra'ayi game da zancen karba-karba a Najeriya din? Ba haka kuma za a iya kwatanta tsufan 'yan takarar shugaban Najeriya irin su Atiku da Tinubu da wasu masu shekaru da yadda suka yi takara a nan Amurka irin su Biden da kuma Donald Trump. duk wannan yana cikin abubuwan da za mu duba a wannan kashi na uku na muhawarar da muke kawo muku ta 'yan takarar jam'iyyu guda biyar da muka zaunar da su muka yi wannan cici kuce din a mu na aiki a abuja a kwanakin baya lokacin da muka je ziyara a wurin yan takarar da ke muhawarar din sun hada da muhammad umar bago da ke yi wa apc takarar gwamna a jihar neja da haliru jika da ke yi wa ampp takara a jihar bauchi shi ma na gwamna da umar aldo da ke son zama gwamnan adama a karkashin sdp da jimilu jino da ke son ya zama gwamna a jam'iyyar prp a katsina da kuma sadiq wali wanda a lokacin da muka ɗauki shirin yake wa pdp takara a kano kafin a zuwa canja shi daga baya to yau za mu tashi ne daga maganar tinubu da yawan shekarunsa kana jin eh, bola tinubu zai kada duk yan takarar shugaban insha Allah kamar ya kada su ne kuma abin da zan faɗa maka shimfiɗan da zan yi akan wannan magana ranar wanka ba ya ɓoye cibi najeriya ta fi ƙarfin a mai da ita abin kalo-kalo muna nan da kundinmu na tsarin ƙasar nan kuma wanda suka gabace mu sun zauna sun ce idan an taba a nan a lashe a can arewa ta yi mulkin shekara takwas mun ci da shi kudu a kudancin arewa a kudancin najeriya shi tinubun daga ina ya fito daga can ya fito to duk wani dan arewa da ya zo ya ce shi yana so ya nemi shugaban kasa a wannan tsarin to yana so mai da mu bayani na zaman lafiya so daga idan aka mai da shi can kudu mu abin da muke magana shine tinubu ya taimaka ya yi gwamna ya taimaka ma jihar lagos kowa ya gani jam'iyyar apc din da ake da kanta ya ruwa ya tsaki a cikinta mu ma kanmu nan 'ya'yan jam'iyya din da kuma su ma ba 'yan jam'iyya ba da 'yan kasuwa akwai mutane da yawa da ya taimaka ma ba wai ya ɗauka kuɗi ya baka ba a'a ya tabbata an kirkiro da abubuwa da yawa da yawa da ake faɗa kan tunubu ya tsufa eh, wani lokaci na gege cewa ai yayi magana ya ce ai tsufa eh. ya yadda ya tsufa a jiki amma kan shi bai tsufa ba kana ganin irin hoton da ake nuna nashi wani lokaci mutane har suna nuna shi wani lokaci kamar yana fitsari a rigansa da sauransu wannan duk basa ta damu muku hankali shari ne Allah ko wannan shari ne amma maganan gaskiya eh, eh ko dole mutum zai tsufa tsufa ya riga ya zama dole ma dan adam eh. to ko da mutum ya zama retired ba dole bane ya zama tired a kwanyen shi eh, daga america ka zo shugaban kasan amurka na yanzu biden mm. Ishe me shekarun shi ya tsufa ko bai tsufa ba? 78 gare. To 78 to su me bambanci da Tinubu? Eh. kuma yana lafiyan jiki ne ba shi da shi amma ko ya kai shekara sa'in mun yadda <laughs> abin da ake cewa amma dai eh. yana da tunani eh. yana da kuma kwakwalwa yana da lafiyan shi na kai to ba santa haliru santa haliru da jika um, kai kaji abin da suke faɗa game da 'yan takararsu da sauransu kana jin tinubu zai kare kwankwaso to na farko dai a matsayina na dan majalisa eh. wanda aikin majalisa na sani yau kuma ina son ka gaya min ra'ayinka game da tinubu eh, da sauran yan takarkaru kuma ina son ji ra'ayinka wurin ba wani doka eh. na kasa da ya ce a yi karɓa karɓa Karba karɓa yarjejeniya ne baka yarda dai da maida kudin nan ba daidai bane ba daidai bane yawa arewa al'umman arewa su suka fi yawa yanzu muna so a yi cancanta ne idan ka ɗauko dr rabiu musa kwankwaso a daina tsarin karɓa karɓar nan babu idan ka ɗauko dr rabiu musa kwankwaso ka sa shi a faranti da sauran 'yan takarar mm. na ɗaya injiniya ne na biyu dan majalisar tarayya ne ya yi mataimakin kakakin majalisar tarayyar najeriya shi ne zan kai ka har wurin ya zo ya yi gwamna a jihar kano a karo na farko eh. kamar yadda dan takarar pdp yake cewa ita ne jihar da tafi kowane jiha yawa mm. ya zo ya yi ministan tsaro mm. ya yi board member na niger delta development commission mm. ya dawo ya sake yin gwamna kuma gashi matashi to ina ganin idan za a yi adalci a fannin adalci ba ma za ka hada shi da kowane ɗan takara ba a cikin saboda sanin kanin yadda ya yi yau kasan jihar kano eh. saboda dr abu musa kwankwaso kullum in allah ya waye gari sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar suka shiga jihar kano ka game da tunubu da atiku da sauran ni nake da eh dan dogara mashi ina son shi da a karka ba shi dan dogara mashi abin da nake so mutane su gane waye matashi mutum da kai shekara 60 ko shekara 70 ai idan amma za a hada shekarun tunubu da kwankwasa ai maganin matashi mu ne matasa haka wanda yake shekara 60 ko wanda yasa ba ku zabi matashin ba yasa ba ku zabi matashin kuma Alhaji Aliyu zaben eh? eh? Najeriya jihar Kano arewa eh. tana da rikicin jahohi da suke bada da suke bada miƙatin siyasa yau kuma ba wani dan arewa da in wani duk wani abin da ya samu dan Najeriya ko dan arewa a wani yanki na fadin kasar nan da fadin duniya yake zuwa ya taya su kuka sai Dr. Umar abin magana Dr. Umar me yana ka kan duk yan takarkaro na da tunuban da waye da waye dinnan duk da su a tikun da kowa ma okay to sannan ka gwada su da naka dan takarar. to amma ka mun ce wannan ina eh. son dan mai da martani akan maguna guda biyu eh. na farko maganan kirkiro APC ina eh. babu tantama a kai mutum da ya girgiro apc shine president muhammad buhari eh. ya je samu bola tinubu eh. ya gaya wa bola tinubu ni ne president ka ne vice president eh. mu haɗu mu tafi tare mu yi jam'iyya you know acn and cpc ni ba zan ce kaina ni matashi ba a shekara 62 ni ba matashi ba ne eh. ni dotijo ne shi yasa nake damuwa da matasa musamman da lato a ba alhaji imran abu maga alhaji imran eh, amma bari maganan tinubu da sauran magana da sauran agogo da abin da sani ke cewa to eh. kaga ido ni fa a ganina ido da atiku da atiku da tinubu da kwankwaso mm. duk wanda ya san yadda zaɓuɓɓukan najeriya yake mm. ai bai canza ba da so maganan kwankwaso mm. magana ce na kano da southern jigawa da kuma zaria division of uh, kaduna state da kuma malum area da kuma eh, jos north local government eh. nan ne nepu yake eh. nan ne prp ta yi nan ne tinubu kwankwason din duka karfin su haka ne ba alhaji imrana uh, alhaji imrana um, jihar take da buhari yanzu ta katsina ka ji abin da ake faɗa me uh, waye dan takarar ku na shugaban kasa ma kuna na sun eh, wane ne kola biyo kola biyo eh, eh? abiola ba in ka gwada shi da waɗannan manyan da ake ambato kana jin ko zai zai kai gara eh kafin in gwada shi a um, shi honorable bagu na yi mamakin kamar yadda irin his highly respected ana girmama shi da matashi ne wanda yake da alkibla ko a hmm. fati ya hmm. kamata ya fito ya yi maganan Najeriya muke uh, yanzu. Eh, eh. Maganan Najeriya muke yi, maganan matasa muke yi, maganan amana ce ta al'umma. Ana maganan duk wanda zai fito yanzu ya maganan Tinubu. Hmm. Bayan mun ga irin tamɓelen da gwamnatin Buhari ta da kuma lalacewar shugabanci da aka samu saboda rauni na lafiya da kuma yawan shekaru da aka samu. Hmm. Har mu kawo wani yanzu dan shekara 86 mai fitsari a wando wanda yake faduwa yana tafiya. bayan wannan akwai maganganu da ake yi wanda dole mu faɗa na maganan ah. shaye-shayen kwayoyi da ah. Ah. ake yi da waɗanda ke takara suke yi najeriya ana cewa kamar transit camp ne na inda ake kawo kwaya ana ajiyewa ana kai ta kasashen yamma na turawa yanzu nan za a komo ana yin su ne wa'annan su ne za su ba da kuɗi su ne za su fito su tabbatar da cewa an samu irin wannan nan saboda a kashe mu kasa eh. ba mu tare da irin wannan tunanin duk wani matashi wanda ke kishin najeriya muna tsammanin zai yi wannan ya fita a fita daga wannan sannan maganan da ake yi ma shi tinubu da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan duk tambelen da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka Najeriya bai taba fitowa ya magana ba ko yayi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi koko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara amma bai taba yin shi ba eh. ba abin da ya taba yi kawai sai yanzu ga tsumbul a shekara 86 ya fito ya ce zai takarar shugaban kasa in ka hada shi da Joe Biden na America America institutions ɗinta dukkan su a develop ko jaki aka aje yanzu jaki mai hahin hahin aka aje akan kujera mm. shugaban kasa zai yi abin da ya kamata saboda institution mun ga uh, trump a kotu har supreme court so 65 yana faduwa a cikin wata guda ana kada shi yanzu ka ce buhari ne ko tinubu ne yake so ya zarce shugabancin kasa ina za a samu wannan kotutukan da shi ya zaɓi supreme court uh, justices din nan shi mm. trump mm. amma duk sai da suka kada shi saboda institutions suna aiki mu kuma ba abin da aka yi mm. mun ɗauka buhari idan ya zo zai gyara institutions din mu ginshikan gwamnati zai gyara ba wai zai zo ya yi kawai shine karfi ba shine wani abu shine buhari ne buhari ne ya zo ya yi mamu wannan shirmen duk gashi ya jefa mu ya lalata mana future din mu mu da ya gama da namu na 'ya'yan mu yanzu muke kokari mu fiddo da ita mu To a gaishe ku malamai nan za mu ɗiga aya a wannan shiri ne wasu rana wace wuru da za mu dawo mu ci gaba da duba tasirin yawan shekarun dan takara da kuma lafiyarsa. Sannan kuma gaskiya ne wai NPDP da yawa na Kano kwankwasa suke baiwa goyon baya bayan haka shin laifin wacce jam'iyya ce ake fuskantar tashi-tashi hankula a najeriya a yau duk wannan sa cikin abubuwan da zamu duba rana wa ciwon allah ya kai mu zai muna son mu yi godiya ga muhammed umar bago na jihar neja haliru jika na jihar bauchi umar ardo na jihar adamawa jamilu jino na jihar katsina da kuma sadiq wali daga jihar kano a madadinsu da kuma nasiru adamu lika da ya taimaka wajen haɗa hancinsu domin a yi wannan zama da su abuja ne ne aliyu mustapha sokoto a washington ku ta lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice To a takaice babban bankin Najeriya na CBN ya tura jami'ai dubu talatin a fadin kasar don taimakawa jama'ar da ke zama a yankunan karkara yin musayar tsofaffin kudaden su zuwa sabbi. Matakin tura jami'an dubu talatin da babban bankin na Najeriya ya yi na zuwa ne bayan sanarwar da ya fadda a ranar Lahadin da ta gabata ta tsawaita wa'adin daina amfani da kuɗin na ranar talatin da ɗaya ga watan Janairu da kwana goma da 'yan ƙasar su canza kuɗaɗensu. su. wani bam mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin pakistan a jiya litinin inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jakkata wasu fiye da 150 wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin haiba tunkuwa a cewar 'yan sanda wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatar wa muryar amurka adadin waɗanda aka kashe ya kuma ce akwai fargabar adadin zai karu saboda har yanzu akwai wasu masu ibada da ba a san inda suke ba da kuma garuwakin wasu da ba a tantance ba shugaban amurka joe biden ya ce amurka ba za ta ba ukraine jiragen saman yakin f-16 ba yayin da kiev ke neman karin gawartattun makamai don yaƙi da mamayar rasha to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga shugaban ɗarikar Ekwa Reverend Dr. Stephen Panya da iyalin shi domin rasuwar babban wansu Chief Joshua Panya Baba wanda ya rasu ranar Asabar za a kuma yi jana'izar sa ranar Alhamis bayan addu'o'i a majami'ar Ekwa ta ɗaya da ke Old Karu Abuja. Allah ba da dangi jimirin rashi ya kuma kyautata namu karshen Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Karl Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.